الصحبي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى المدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إن شاء الله زام أبو أسابا كراتو أتكين للتافن littafin سوى ake cewa ɗan ɗarani haka muke cewa da hausa ɗan ɗarani sai da rani ko da ranin ma sai da rana ɗaya daga cikin littattafai ne na lura wanda ba shi da yawa baitukan sabbata talatin da biyar ko da shida ba wanda a larabci ana kiranta da suna alƙasidatu tsambaraniya ƙasida ce wasu take da rara'i sosai da gaske min agrabil ƙasa'i ah, haji khalifa a cikin kashafu bunun an asamil funun ya sifanta ta da cewa tana da mafardat waɗanda suke masu gauni da wahalar fahimta wani lokacin kasan kalmar amma in ba a gaya maka ita ce ba sai ka kasa gane ta saboda akwai tanafur a ciki ko akwai jinafi a ciki da sauransu asalin kasidar ba yadda take a wannan littafin namu na bugun bugun zaria kai ko dai bugun kano zamu ba yadda take a haka take ba asalinta kasida ce mai kwal biyu ya khaliyal bali qad balbalta bil balbali bal bil nawa zalzaltani wal aql fil zalzali zal haka yake ya rashikal qaddi qad qawwasta qaddi fastaqim fil hawa wafruq fa qalbi shaghil ya asil al khaddi khadda ad dam'u khaddi fil nawa abrati wadaq wa ayni minka ya zal khali khal a haka take wanda ya ta shine Ahmad ibn Abdurrazzaq al tantarani tantarani Mu'inuddin Abu Nasr Ahmad ibn Abdurrazzaq Mu'inuddin Abu Nasr al tantarani wanda ya rasu shekara ta 485 a yadda na karanta muku din can kamar da kuka dauko ta internet a haka yayi ta ya fara da ya khaliyal bal qad tabil balbal binnawa wa zalzaltani wal aqlu fil a haka yake wanda kuma asali ya yi ta ne domin yaban wani sarki a dimashq sarkin ko kuma mu ce wazirin sarki a alb arsalan sannan kuma ya zo wazirci ɗansa malik sha shi wannan sarki ko kuma wannan mai sarauta ana kiransa da suna nizamul mulk alhassan ibn ali ibn ishaq at-tusi to wannan wakar yayi ta ne don yaban shi wannan sarki to duk da cewa zaka ga a wasu littattafan da suke bayani akan suke sharhin littattafai suna danganta ta zuwa ga abin Rashid al watwaq ina ganin magharibi ne to amma kuskure ne danganta ta zuwa gare shi asalinta ta ahmad ibn abdulrazzaq ce wanda tarjama ta sa a cikin al'alam na zirkili sannan kuma haji khalifa ya ambace shi a cikin a cikin wannan abin an asami sunun wannan littafi nata wanda na faɗaɗa ɗazu ya ɗauke ne to daga baya sai aka yi mata takhnisi abinda ake nufi da takhnisi shine a nufi kasida ne kwarbiyu wacce take da dango na daya da na biyu wanda kasiyarta a haka take kawai to in aka sai a nufe ta sai a ƙara mata dango hudu sai a cike da wannan na biyar ɗin amma dole a ɗango hudun nan ya zanto an ɗauko ma'anar da za ta tiki akan wannan ma'anar kamar ishiriniya kaga ita ma asalinta ɗango ɗaya ne da ita daga baya kuma sai shi sheikh abu zaid ibn yakhlustan alfazazi andalusi sai ya zo ya kara. mata ɗango hudu sai ta huce ta zama takhmisi takhmisul wasa'il to wannan shi ma takhmisi din yayi kuma wannan ba ko bane a cikin babi na adabi duk da cewa galibi waƙoƙin adabi sosai ba a cika yi musu tarbi'i ko tahmisi ba a sai yawanci waƙoƙi ko dai na bege ko kuma na ilmantarwa da sauransu amma dai wannan tahmisin yana nuna ƙwarewar shi wanda ya tahmisin to waye tahmisin Allahu a'lam ni dai na iya bincike na tun da daɗewa akan in gano wanda ya tahmisin ban sani ba kuma na tambayi malamin da na koya a wurinsa shi ma bai sani ya ce min bai sani ba to la'alla su ma ba a ba su labari ba kuma ta yi zanto ilimi kogi ne wani ya taɓa sanin a wannan wanda ya nisan amma kawai da na gaya muku an yabi nizamul mulk ne alhassan ibn ali ibn ishaq shi kuma yana ɗaya daga cikin wato mutanen da zakaransu ya yi cara a cikin wazirai da suka yi wazirci sarakunan daular salajika saljukiyin ita ce daular su nuruddin zanki su salahuddin al'ayyubi daula ce ta malik salajika to yanzu mu ta kamisin zani ka a zamanmu na farko za mu fara mu ɗanyi bai cika kaɗan saboda kan lokaci mala abba mun yi minti na da an yi minti goma sai a sanar da mu yace bismillahir rahmanir rahim afwa eh, biyar to na manta in ce muku asalin da aka yabi sarki nizamul mulk to sai shi kuma mai takhabisin sai ga wannan yaban ya fi dacewa da annabi sallallahu alaihi wasallam to kawai sai ya tsora takhabisin akan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالوصال بالمنى حركتني والقلب بالوسواس غال بانقطاع من حبيب مقول القوال قال يا خلي البال قد بلبلت بالبلبال بل بالنوى زلزلتني والعقل بالزلزال زل يا خميسا بطنه في حسن خلق مستتم يا هضيما كشفه في كبد قلبي منتقم يا منيرا وجهه في طي قصدي مكتتم يا رشيق القد قد قوست قدي فاستقم في الهوى وفرغ فقلبي شاغل الأشغال غل يا مطيعا ربه لا يتبع النفس الهوى دمع عيني منك مثل الغيث يهمي للهوى يا حديث السن يا حديث السن ذا الوجه المنير المستوى يا أسيل الخد خد الدم خدي في النوى عبرتي ودق وعيني منك يا ذا الخال خال كم قصدت الخير من وجه جميل ذي قوى نلت منه نلت منه ملء باء قد كفاك من طوى قلت هذا قلت هذا النيل من رب علي من رب علي ذي هوى كم كم تساقي زمرة العشاق قساق الجوى كم تسوق الحتف من ساق عن الخلخال خل إن صدري ثابت في حب مرء ذي قوى إن شوقي إن شوقي أجل هذا في المنى لا يرعوى إن بدني هازل من حبه لا يستوى إن قلبي في خمار هاج من سكر الهوى فاسقني من فيك خمرا فيه كالسلسال سل خبر مفاعل شرحي yace ya salimal kalbi ya mai tatacciyar zuciya salima alawazin fa'il wa ma'ana salim shine zuciyar da babu munafunci a ciki babu dattin laifi a ciki babu ƙyashi a ciki babu ƙwafa a ciki babu cijuna duk wani abu da ka sani na aibin zuciya babu to in ka tattare za ka ga kenan ta zama tatacciya shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wala tukhzini yawma yub'athuna yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha ko man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zuwa Allah da tatacciyar zuciya zuciya a wajen balarabe namiji ne mu kuma a wajenmu mace ce to ya annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da tatacciyar zuciya kad ahayaita qalbi bil wisal haqiqa ka rayar da zuciyata da saduwa da kai to amma shin kasa na sadu da manzon Allah sama da nake faɗan haka a'a dilmuna harraktani da buri ka motsa ni almuna jam'u muniya, wal shi shine abinda mutum yake fata yake fara ya samu an gane ko to har bilmuna harrakani ka motsa ni da buri wal qalbu gashi kuma zuciyata a madadin ta tafi zuwa ga abin da ka motsa ni zuwa gare shi amma ghalun halakacciya ce dil wasi da wasu wasi yau in yi tunanin bar ma in sauka daga kan layi gobe kuma in yi tunanin bar in dawo kan layi yau in yi tunanin to ai ko na yi kaza ma kaza ne gobe ma ka ni da zan mayar da hankali na da tunani na zuwa ga abin da ka motsa ni zuwa gare shi din qita'in min hadidin miqwal alqawwal qal miqwali harshe na alqawwal wanda yake mai yawan surutu qala Shi ne yake cewa ko kuma eh, eh, yawwa sai ce wal qalbu bil waswasi ghalibin qita'in min habibi ya halaka da waswasi saboda yanke kauna ko kuma yanke samun dama min habibin ta samun ganin masoyi kullum fata nake inga ga masoyin nan amma na kasa ganin sa an gani sai zanto takadirin baitin ya mai tatacciyar zuciya hakika kara yadda zuciyata da saduwa ka motsa ni da buri amma zuciyata ta halaka da su wasu wasi saboda yankewar gani da saduwa da masoyi kai kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yana gaya manzon Allah magana ne sai ce niqwali harshe na alqawwal mai yawan surutu qala fa har shine naji yana cewa ya khaliyal bali ya kai makaɗaicin zuciya wanda zuciyarsa ba komai a cikinta sai bege ƙadbal balta haƙiƙa ka jarrabi bali zuciyata dil balbali da masifu an gani ya khaliyal bali ya wanda zuciyarsa take makaɗaiciya ba komai a cikinta sai bege ƙadbal balta bali haƙiƙa ka jarrabi zuciyata bil balbal da masifu kaga bal zuciya kenan kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa sai hadihim wa yuslihu balahum da sannan Allah zai shiryar da su kuma sannan ya gyara musu zuciyarsu wa yudkhiluhumul jannata kuma shigar da su aljanna arrafa halahum wanda kafin su zo an sa mata turaren wuta tana kanshi اذا اذا ماخوذ من العرف شذ العرف العرف الشذي وكما عرفها لهم داما تنتنيا وتنتامس إتأدينيا مثل الجنة التي مثل الجنة التي الجنة التي وعد المتقون المسلمة. بالنوا زلزلتني واتو زلزلتني كا جرجزان بالنوا دنيسا قلنا النيسان دنيمك شيني كجرجزان دشي wal aqalu hankali na zala ya gushe dirzal zala da wata girgiza ta bege an gane ko wannan min zala ya zulu ne zalzal kuma ana cewa zilzal ana cewa zalzal wa nataqa alquran bi bil kasr idza zulzilatil ardu zilzala haqira a daya dan haka shine zai zama afsah kenan amma akan ce zalzala zalzilu idza harraka wa ya samisan batanuhu batanuhu wannan za ku yi ta ganin kuskure a a dabtin da aka yi da wasalin ya kamisan batanuhu ya wanda cikinsa yake a ɗamfare saboda me saboda ba komai a ciki ko dai saboda ba komai a ciki saboda yunwa ko kuma a haka cikin yake a ɗamfara saboda halitta kamar yadda yake a cikin wasu wasu da suke yaban mata a haka to saboda haka ne ma mazala sosai ke cewa lau an na kuma tawakkaltum ala Allah haka tawakkuli zaka kuma cikin hadisin Umar ko kama yarzuqu tsaira taghdu khimakan za su tafi cikin su ba komai daga nan ne aka samu makhmasa yunwa zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala wala makhmasatun fi sabilillah to ya san batanuhu ya wanda cikin sa yake a danfare haka aka halicce shi fi husn mustaqim wanda yake ya cika fi husn khulqin a kyawun fi a kyawun halitta kuma kowa ya sani mazala sama kamar da yake cikin hadisin hindu bin abi hala sawa al wal sawa wasu sadari da cikinsa da kirjinsa ba wanda ya tsago ya bar ɗaya daidai wa daida suke don haka cikinsa ba ƙato ba ne zaira muntafika albaƙan sallallahu alaihi wasallam to ya khamisan baƙanuhu ya wanda cikinsa yake wato ainihin a ɗamfare mustatimmun wanda yake cikakke ne wannan istifa'al dinnan. na mubalaga ne a wajen cika ba na talab ba ne mustaqim wanda yake cikakke fi husni khulqin kamar can istabshara kaga yayi farin ciki lil mubalaga kenan wa na allazina fa amma allazina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshiruna karatun da malam sayfullah yawa ya habiman kashuhu ya ne raushin kui'i an gane ko ko kuma a ce mai wato mai ɗamamman kwiɓi kwiɓi an san kwiɓi ko An ba a nuna wa ala gafar ta malam faɗa ake yi in ka kware a hausa sai dai ka faɗa ta yadda wanda ma baya gano ka zai gani eh, wata mantika sai ake ce mata kwiɓi a jikin mutum eh kana tsaye cak za ka faɗe ta saman kwankwaso ƙasan katara gefen mara kusa da ƙugu <laughs> ko ba ka ba to kaga wannan shine fiɗi to ana so a mutum kada fiɗinsa ya zanto rushe shi ya zama ɗanfararre ne in mace ce kuma a ce shan kalangu an gani shine ta ce haifa kenan macen da take habimatul shi shine imrul kashfi yake cewa a yake cewa a ta yi tuwaƙat na linaumin siyaba ha ladar sitri illa lufatil mutafafdili ko? mercece izakultu hati na wili ni ta nawalat alayya habimal kashi rayyal mukhalkhali izakultu hati na wili ni ina ce to yau ba ina abinda nake so ta mayalat alayya sai ka ga ta karkato kaina habimal kashi mai ɗamamman kwiɓi rayyal mukhalkhali wurin da ake saka munduwa a jikin tarayyan wato bilbil yake an gane ko to shine sai yake cewa ya habiman kashuhu ya wanda in nan duk sun yi babbinsa da fataha habiman kashahu ai wanda yake mahbuman kashahu wanda aka yi wa kuibinsa haka sai zanto shi ma din da warid amma dai habiman kashahu din ni na fi yarda da shi ya wanda yake mai raushin kwiɗi wato muntaɗin wanda yake mai azaba mai yin azaba fi kabdi kalbi a cikin hantar zuciyata saboda ƙaunarsa yake azabtar da ni da ƙaunarsa a cikin hantar zuciyata ya muniran wajuhuhu ya wanda fuskarsa take haske muktatimun wanda ya ɓuye fi tsayi kasbi a cikin naɗe-naɗen manufata duk wani abu da zan yana nan ya ɓuye duk wani abu da zuciyata za ta ɓulla to akwai shi a ciki ya rashi ƙalƙalli ya mai kyawun diri alƙad shi ne diri ko zuyi na zainabun bi ƙaddin ya kuddu wata lahu wailahu nahadin ya huddu ya ce zuyi na zainabu ya ce an kawata zainabu kaddin da wani din ya kuddu wanda yake gutsutsura zuciya yake rusa zuciya ko yake gutsutsura zuciya wata lahu sannan ya biyo wannan kyandirin nahadun kai an san nahadun ba sai na fassara ba sadiyun kenan wai lahu kai cansa kuma kai cansa hudu wanda yake rugurguza zuciya a zuciya ta kalle shi junduha jiduha wa tahat wa bahat wadanat fudiyat ko in san a maqama a maqama ta ya kamisan batnuhu fi husn khulqin mustaqim ya hadiman kashfuhu fi kabd qalbi muntaqim ya muniran wajhuhu fi ay qasdi askin madana dan zuciyata yawma natwi samaa ka tayil kitabi ka tayil sijil lil kutubi kama halkin nu'idu muktatim iktatama wanda ya buya fi tsayi kasdi a cikin ɗan manufata ya rashi kalkaddi ya mai kyawun tsayuwa ko can diri kad kawwata kaddi haƙiƙa ka tankwarar da tsayuwata, ta ka daidaita ka daidaita filhawa a soyayya an gane ya rashe kalkaddi kadkan wata kaddi fil ka daidaita a soyayya wafur ka karkaɗe zuciyan nan ya zama ba komai a cikinta a tafriq shine ya zan zazzage abu shine misali kamar ka zo da kwalaba akwai ɗan ragowa abu a cikace idza wafar riha je ka ka zazzage ta zaka bani kyautar jakan nan taka mai kyau sai ka ce da'ani ufarrigha bar tukunna ya zama ba komai zaka bada wayarka kamar misali ka canja daga iPhone 12 Pro Max zaka koma 13 Pro Max to labudda an tufarrigha kada dan kakkaje ka ba kamar da malam sai saifullahi ji Allah sanya albarka <laughs> kaga sai da aka farrage ta kuma sai sa Allah sai sa lakum za mu shirya kawai saboda mu kama ku ayyuhas saqalani ya ku da wannan wato dukka ce wajen ta'aziri ba don wai Allah yana da wani aiki da zai shagalar da shi ba amma saboda a yaranka in an faɗi haka ta san yau a ce an dakatar da 'yan sanda an ce dukkan su je ofis kassi komai liyata farrabu min a amalihim an dakatar da civil defense a ce su zai su kamuwa ne yau ba abin da za su sai kamuwa ne ya kenan shi yasa wani yana jin wannan kawai shi ɗai saboda ya ce na furhu lakum to kakan kuwa har mai karamin laifi ma ba zai tsira ba sai dai in Allah ya masa rahama to shi ne wafirik wato ka karkaɗa zuciyar ya zanto ba komai a cikin ta sai san annabi sallallahu alaihi fa qalbi sha fa qalbi ta domin zuciyata ghalin ta halaka ko fa zuciya ta shagilul ashghali wacce take mai yawan aikace aikace ghal ta halata fa qalbi ghalun shagilul ashghali ko fa qalbi shagilul ashghali ghal zuciya ta mai shagala da aikace aikace ghal ta halaka ya muti'an rabbahu ya ya muti'an rabbahu ya mai yi wa ubangijinsa biyayya la yutbi'un nafsal hawa baya daka ta zuciyarsa ya bata abin da take so sai abin da Allah yake so jam'u aini hawayen idona minka saboda kaunar da nake maka yahni ko jam'u aini lil hawa minka wato wato ainihin hawayen idaniyata saboda soyayya ka yahani yana zuba misalar gaifi kamar mamakon ruwa an gane an gane tartibin ko shi sa aka cewa laulat taqdiratu laulat taqdiratu wat tahzifatu ko la'arafa an-nahwa wal-himaru guda <laughs> aka ce kai al dam'u aini jam'u sai ka ce zama muftada ne ko marfu'un bi dhamma wa huwa mudaf ainu الدمي بقى ko اليه مجرور بالاضافه فقول ce shi ma هو مضاف ne wa wannan ya udinta lamiri ita kuma mudafun ilayhi tunda damiri ne la mahallu min al-i'rab dam'u aini sai zama yahni مثل الغيث adam wa aini yahni shine khabarun li li wannan mubtada ne an gane ko ya hadisa sinni ya mai kyawun haƙora a sin na haƙora ke ya hadisa sinni ya mai kyawun haƙora zalwajahil munir ai ya zalwajahil munir ya ma ma'abocin fuska mai haske almustawa wanda yake daidaitacce ba shi da kwalmada ba mu kada a jikinsa ya asilal khaddi ya mai santsin kunci ko mai santsin kundukuki ko mai gangararren kundukuki kundukuki shine inda hawaye yake sauka a ido da zarar hawaye ya sauko yake cewa haddad dam'u khaddi wato hawaye ya fa tsaga kuma tuna ko kunci na ko na. domin akan ce haddar sairu fil ardi idan tunkuda kamar tunkudar gebe haka ta yi haka a ƙasa akan ce kuma hadda ra'i alba'ira idan yazo ya samu kuma tun raƙumin ya masa bille don a gane shi to shi ne nan wannan kunga hadda ya sako amma dai na fi yarda da hadda din na ganin in kuka duba nuska elektroniya din ma za ku hadda ne hadda dam to ka gani hawaye shi ne fa'ilin haddi shi ne maf'ulun bihi din ko finnawa a cikin nisanta saboda tsananin nisanta ido na idinga zubar da hawaye sannan kuma hawayen ma ga tsaga kundukuki na abrasi hawayena wadaqun tana zuba kamar mamakon ruwa saboda soyayya wa aini na khala wato wa aini idanuna khala yana zuba kamar mamako ya zalkhali ya kai ma'abocin hasken fuska alkhalu tana da ma'ana ta kai ashirin a larabci amma aqrabu ma'anaha anan shine wato wata wato wani bargo ne dan Yaman wanda yake ja sannan kuma wanda aka yi masa wani ado da baki-baki shine alkhal sannan kuma ana cewa da irin alaman nan da take fitowa a fuskar mutum kamar dugu kamar wanda ba su ta wada Allah ko ko tusar jaki ko me wanda in ka ganta sai ka ga ta sake haskaka fuskar musamman in fari ne sai baki bakin abin ya fito masa to wannan kinaya ce an hasken fuska sai mace kenan ya hadisa abin nan ya zalkhali ya ma abocin hasken fuska abrati hawaye na wadakun ruwa ne mamakon ruwa ne kamar da Allah subhanahu wataala ke ce alam tara anna a eh yuzdi ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق هيك غروا يخرج من خلال ينفتوا تتكير جرجزا وينزل من السماء من جبال fiya min baradin daga saman da ya saukar da ruwa kaman duwatsu kaman da kankara fa yusibu bihi man yasha sai ayi ruwan inda Allah ya so wa yasrifu wa sai ayi hadarin a wani waje kuma Allah ya kaɗa hadarin ya bar wajen saboda Allah ba anan ke so a saukar ya kadu sana barkihi hasken walƙiyar tasa in ka kalle ta ta kusa ta zabu ya kadu sana barkihi ya zahabu bil awsar yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar to abrati wadaqun wa aini minka ya dhal khali khal koma bashi haka dai saboda <laughs> lokaci insha Allah mun tashi sai mu ƙara assalamu alaikum